Yau oh, masu kallo, Hautan Isa ne daga bangaren Gurmada zai fafata da garkuwan dunan bata jehu ba daga bangaren kudu a wannan dambe. Garkuwan dunan bata jehu ba wannan yaro shine wanda ya bar Gurmada ya dawo kudu ya koma ya samu suna garkuwan dunan bata jehu ba. Wannan ku yaro dogo shine wato autan Isa a wannan dambe shine daga bangaren Gurmada. autan Isa, autan Isa garkon duniya kai dafa garkon duna la la la la garkon duna garkon duna ya kai dafa garkon duna Allah ya kara maka yadda la ilaha garkon duna garkon duna autan isa garkon duna autan isa autan isa ga kandaran gurmada autan isa hautan isa daga bangaren gurmada hautan isa daga bangaren gurmada da hautan isa garkuwan dunan bata ta ba daga bangaren hautan isa la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim ya buge autan isa ya buge autan isa eh, kwanduna ya buge autan isa daga bangaren kurmada autan isa shi ne ya faɗi a wani. to ga wani damban nan tsakanin bahagon yayan tarasa da dogon inda daga bangaren jamus bahagon yayan tarasa daga bangaren gurmada dogon inda daga bangaren jamus bahagon ya haya bahagon ya haya bahagon ya haya la la la la bahagon ya haya kai kai kai kai kai kai kai kai bahagon ya haya bahagon ya haya bahagon ya haya dogon inda bahagon ya haya dogon inda hagon ya haya dogon inda hagon ya haya dogon inda ba hagon ya haya dogon inda ba hagon ya haya shagon inda wannan dan ba dogon inda dan gudun ya kamata kai dan ban ba ashin bane amma wannan yara kuma na san nan kokowa ne Eh, kai da guguwa dan guguwa ka na ta you. dadiya eh? da sai ta da godiya mace to uban da kai sabon gundumi garkuwar tuna jabu ba sabon gundumi garkuwar tuna jabu ba an dan ba ku sani akwai kuɗi ba Wala ba ba ku sani ake waziri ɗan dan ba su san kuɗi wallahi akwai kuɗi sai da mutum bai buga ba wallahi ba ku za kuna ta wallan ya kuna kada ba ce ka zai kai ba kai an kara ku biya kai kai kuma ba kai ne shagona kai ne shagona dawo shago ba to kuma na ce a na ce ne ne na ka ka baban gida ba shago na ka ba shago ka shago an ɗan jarida ne shago musu ba ka shago musu ne to ka ka ji to kuma shi ne wa shago kai ne shago na barin da ku aka ji shi ne kace shago wani musu ya haka nace kai aka dubi to to to to yawa sabon gundumi wannan da kuɗi ne fa garkuwar bulin bata zama ba wallahi ta lamu ku idan nan ba labaran nan dan gwamba naira dubu uku ni dubu ɗaya bai ya dubu ɗaya in da ku idan nan mara kyau ba ko da zamu raba kuɗin nan ba labaran dubu uku Ba ya rike dubu ɗaya ni ma rike kai ba ya wani farsan ba ka saboda wuriya ne ni rike ɗari biyar to garkuwar duniya garkuwar duniya kana zo ci wallahi nan ba ku a mamma ya zo na mana ruwan disko ka sanya shi shi wallahi ba ku a tabbar ba ruwan fuska yake haka wallahi tun da wannan sata an ce zai gama kuɗi ca in dai sabon kudi mina nan bai zo ba in ka yana tambaye ta galibi ta aka yi zo ya gama kuɗi ya ce in eh, sabon kudi mina nan ba zai zo maraba ba shi kuma na ce ba wannan ba mu bayanin sa wallahi mun gama da ce ba shi ba aikin sa eh shi ne yana jijin gobe ya karawa abu karbin sa wallahi Wani sabon turo mana wani tarin dokiya na gama da yamma na can ya tube ce wallahi in duba ko sabon gundun ya tube ka gani yanzu ina yake ina tarin dokiya bai iya ma shi ba kayansa bura uban da kai kai garkuwan duna garkuwan duna kai wallahi waziri garkuwan duna ya nan dambe saboda in kaga bai ba to akwai matsala sabon gundumi garkuwan duna ba ta zama ba yau da na yi shaba da abinci share lama kuɗa wajo yi, kaɗan kana yi. Ee, share lama kuna abinci alta na isha ma kuna abinci bagon ya haya abinci share lama kuɗa abinci ka zama share lama waye to shi kenan kai da na faɗi sunan mutum uku ka zama share lama karko ya haya a samu bala wallahi da aliyu ma kuɗa abinci bagon ya sanda kasa bagon ya sanda tun dauro ya ta sallame to yau ba mu gara sallama ka kura mun yau wallahi matsala za mu samu da kai ciao ba haka yaya ba kore na wutan na aisha wallahi yau ba za ka samu kore na ya ka zama wala eh, gara shi wancan Shago faruku shi yana da dambe ko bai tuɓe bai ya san matsala ne amma kai ba haka yaya haka bai maka koya haya akwai matsala shalele don Allah da ma'aikin Allah kuma da soyayya ka da manzo abin da babu shi aka rowa Thank you. wannan tsoron turmi daya amma wannan turmin tsaron sai za su mun dawo turmi na uku ba sai an da ruwa ba turmi na uku muke yanzu Allah Allah ya ga maka ai dan ban ya kai dan ba ai eh ai ba taba sani sabon dan gulmi dan na bane ba yanzu wallahi kaga yanzu ko da wasa wallahi shagonka ba zai je wasiri na ga ma shagonka wallahi bai iya ko da wasa Eh? shagonka wasiri ba zai iya ba wallahi ko da wasa ba ba ba ba ba wayo an taɓa sabon wani miji kai garkuwa kai garkuwa gurguman na kai dan ba ka dan ba dan ba dan ba sai matasa sanan Ali, sun kai da yawa waziri dan ba sai matasa autan na isha tun biya yawa waziri dan ba sai matasa dan aliyu yayi dare da yawa gurguba kai daure ba ba yaro daure bolo ko da dogo hausa bolo ko dogo hausa